الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ya وتب علينا يا مولانا إنك rahim amma ba'adu asalamu alaikum wa عليكم wa الله yan uwa musulmi. ina rokon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke rokon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله الله أبنجي أدادمو أنا cikin سورة الأنعام أين زامو تاشي كان آية ترى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من بذلهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا آه. فذكر به أن fassara jiya gargadi Allah maɗaukakin sarki ya yi wa al'umman musulmi ya ce wa idara aitan ladina ya huduna fi ayatina fa'arid anhum hatta ya hudu fi hadithin ghaire wa imma yunsiyannaka shaitanu fala taƙ'ud ba'da zikira ma'al qaumi zalimin aya ta yau tana da alaka da ayoyi biyu da suka wuce da muka fassara su a jiya dole he mun dan koma bayan kaɗan mu jona su a jiya Allah ya gargaɗi musulmi da mumini cewa duk inda ka samu kanka wa idza ra'aita alladhina yakhuduna idan kana zaune a waje cikin mutanen da kaji suna kutse suna shishigi suna suka suna izgili bi ayatina fi ayatina cikin ayoyinmu to Allah ce fa'arid anhum kai mumini musulmi kai gaggawan kaurace ma wannan wajen ka tashi ka bar wannan wajen hatta ya fi hadithin ghairihi sai ka ci an, an canja topic na hiran sai ka ji an canja hiran da ake yi ba na sukan addinin Allah ko shari'an Allah bane ko kuma ayo eh, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da mutanen nan suka haɗu suka yi cincirin do suna zaune a dandamalinsu suna ta izgilewa ayoyin Allah suna sukan ayoyin Allah suna kutse a ciki haka kawai to azabar Allah fa tana dab da su ne tana dab da su kai musulmin da ka san baka harka da su a wannan fagen ka yi iman da Allah to ka yi gaggawan barin wannan wajen saboda kar abinda Allah zai sako musu ya same ka sawa'un mutanen nan tsantsan kafirai ne gaba ɗaya suka zauna suna sukan addinin musulunci ko kuma musulman ne amma irin masu yi wa shari'an Allah karatse annabi sallallahu ya ce idan suka canja topic ɗin hiran ta zaman to ba na sukan ayoyin Allah ba ne to nan za ka iya zama idan kuma suna sukan baka tashi baka zauna ta hanyar imma siyan na ka shaitanu shaitan ne ya mantar da kai tashi ɗin to falata duk lokacin da ka tuna mantuwar ta tafi ka tuna ci a'a wannan fa izgili ake wa addinin Allah ko sunnan manzon Allah ko mumunai to kada ka zauna fala taqud da zikra mantuwan nan da kai ka zauna tare da su Allah ya yafe amma da zaran ka tuna mantuwan ta tafi to maza maza fala ƙud kada ka zauna tare da ma'al qaumi tare da mutane da suke azzalimai domin inna Allah la yuhibbu zalimin inna Allah la yuflihu zalimun Allah baya son azzalimai bai ba su nasara kullum suna tare da fushin Allah ne in kana yawan cuɗanyuwa da su zama da su ba zama ta nasiha ba ba zama ta gyara musu ba to Allah ce ka daina zama da su saboda kullum cikin fushin Allah suke Allah kuma yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lalle waɗanda suke saba wa umarnin Allah suke ƙaryata ayoyin Allah suke kutse cikin ayoyin Allah da izgili da ayoyin Allah Allah ce to lalle su yi hattara su yi taka tsantsan su shafa wa kansu ruwa saboda an tusibahum fitnatun a kowane lokaci wata fitina za ta saukan musu aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radadin gaske ta saukan musu a wannan wajen an san kai baka yi kai mumini ne an san baka izgilin amma me yasa kake zama da masu izgilin me yasa kake hulɗa da su me yasa zama take zama ke hada ka da su ko a nan fa duniya misali kullu ina kwatanta baka shan wiwi baka fashi baka kidnapping amma kullun da yan fashin dan kake da su kake wuni su kake zama da su ku ci abinci tare suna ta abubuwansu kana tare da su ko suna shan wiwi suna shan abin kai kana zaune a wajen baka sha amma kana tare da su don Allah idan jami'an tsaro yan kame yan sanda suka kawo samame kai akwai yanda za ka yi ka fita ba yanda za ka yi ka fita idan yan fashin ne ko yan kidnafi aka kawo musu hari aka bude wuta suka mai da martani kai kana cikin su yuwa innocent baka komai amma kana tare da su kana gani akwai yadda za ka yi ka tsira kai ba za a harbe ka ba dole kana tare da su wanda suka zo kame din na har suka bude wuta su suka mai da martani kai kana cikin su dole fa wanda yake nan zai harbe ka tunda kana tare da su ba yanda za a ka fitar da kanka to shi Allah ya san baka tare da su din baka yi amma tarayyanka tare da su kullum kasancewanka tare da su in musibar ta zo za ta same ka da yi manzo Allah sallallahu Alaihi ce man kathara sawa da ƙaumin fahuwa minhum wanda yake bada da contribution wajen yawaita maɓarnata kai ba ka yi amma kana zaune tarzu ni wannan yana zaune wannan yana zaune wannan yana zaune wannan ka ba da guduma wajen yawaita su a idon mutane ko 'yan caca da a ce mutum biyu ne ku takwas ba ku kun zo kallo ne kawai kun ba da guduma wajen yawaita dandalin da raya dandalin da ku ba ba nan ba ba kwa zama da su watakila su biyun na haika ga wajen maya mutu to saboda haka Allah madaukakin sarki yace kada ku zauna tare da azzaliman nan mai ahalari nan kusa ma rahimahullahu Allah ubangiyar masa rahama yace wala yahillu lahu baya halatta gare shi shi baligi suhbatu fasikin yin abokantaka da fasiki mai saba wa Allah a kowane lokaci wala mujalasatuhu haka nan mai yawan zama da shi illa lidarurati sai dai illa lura ne ta hada ka kawai shiga mota ne ta hada ka da shi kawai za ku je Kano za ku je birnin Gwari ko za ku je Sokoto ko za ku je Abuja kawai wannan zaman ne ya hada ku amma in ba haka ba baka baka harka da su suna saba Allah kullun kuna na kirkin suna tare da su kullun su saba Allah ku na kirkin kuna tare da su ku ci abinci tare da su ku yi hira ku yi dariya tare da su wannan yana ƙara tabbatar musu da ba su ƙarfin gwiwa cewa ai society na kaunan su society na son su kuma imani shine ka kyamaci wanda yake saba wa Allah ka kaunaci wanda yake biyayya wa Allah subhanahu wataala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum baka taɓa samun mumini mumini da yake son Allah yake biyayya da da'a da ladabi ga Allah ka same shi yana kauna yana cuɗanya yana mu'amala da man wa rasulahu da mai saba wa Allah da manzonsa Allah ce kai koma da iyayensu ne da yayansu ne ba za ka samu akwai wannan kaunan da soyayyen da cuɗanyuwa din ba kawai wannan shine kullum suna cikin fushin Allah wani abu zai same su wata rana Allah ce wa ma'alar ladina yattaquna min hisabihim min shai. duk da cewa su waɗanda suka yi imanin nan da muka ce su ƙaurace wa majalisansu ɗin nan ba wai su waɗannan masu tsoron Allah muna nufin eh, eh, alaihim hisabuhum cewa wai za su ɗauki zunubansu ba ne a'a ba wai ina nufi in ji Allah zama da su ɗin ku masu tsoron Allah da kuke zama da masu ɓarnan ba wai ina nufin za ku ɗauki zunubansu ba ne a'a walakin zikra in zaman har ya kama to ku musu wa'azi ko kuma walakin zikra ni gargaɗi nike muku ya, ya ku mutane la'allahum yattaqun in kaga ka zauna da su Allah ce to zaman zikra wa'azi fadhakkir inna fati zikira in ka zauna da su in ji Allah to zaman ka ya zamanto na wa'azi ne ko na musu nasiha in ba wannan ba in jin Allah to ka ƙaurace ma inda suke zama inna. majalisul na daban da majalisul na daban majilisi da wajen hiran masu tsoron Allah ya zamanto daban ya bambanta da na wajen fasikai masu saɓa wa Allah Allah ce zaman da ake yi don wa'azin la'allahum yattaqun wataƙila wani ya ji tsoron Allah ya dena shine kawai Allah ya ce wa zaril ladina takhazu dinahum kai musulmi ka fita hanyar mutumin da ittakhazu dinahum suka ɗauki addinin su la'iban abun wasa kafiri bai ɗauki addinin shi da kima ba kafiri bai kimanta addinin shi jagwalgwalo ne kawai can in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kada ku yadda ku riƙi waɗanda suka riƙe su la'iban wa lahawan kuma abin wasa da sharholiya ko kuma musulman ne amma inda suke haɗuwa ɗinnan su zauna banda sukan musulunci banda sukan shari'a banda sukan kaza kaza irin su dai ga sunan dai musulmai ne amma irin su ba a ma fahimci addinin ba westernization ya shige su hai su kan ka'idodin shari'ar musulunci nan eh ai ai na hana mata na sa hijabi haba abu bambara kwai kawai in wani ta wani sa shi kaman wani irin ninja ka ganta cikin wani abin nan da mani ai gaba ɗaya ka haba da Allah ai wannan su tsanantawa ne kawai da makamantansu kaza irin hiran su kenan eh su ɗauko ɗage wando su ɗauko barin gemu su ɗauko suka wai an ce musu riba ba kyau eh ta yaza za a ni na sa kuɗi na interest ne kaza kaza to irin waɗannan ɗin nan suna nan dai a musulman sama-sama kawai su kullum ittakhazu dinahum ba sa kimanta addinin nan nasu sun rike addinin la'iban kawai abun wasa ne wa lahawan a wajen holewa ne da sharholiya kaman kai ne an inviting naka misali ka dan yi nasiha kai wa'azi a wani daurin aure kana shiga sai kaga reception ne inda ake irin reception din nan eh sai kaga last speaker dima dima irin wannan AC girman su ya kai irin waɗannan air conditioners din nan manya haka zaka samu wata rana aka gayyace ni wajen ka samu tebura ana zaune maza da mata maza da mata ga wani mawaki an kawo kawai da makamantan wannan ta zo ta gaisa da wannan wannan ya zo ya gaisa da wannan wannan ya zo duk gurare ne wanda yake na saba wa Allah na ta Allah ne kawai to fa a'rid anhum ka kaurace ma irin wannan wajen ka ce juice din da naman ka yafe a tafi kawai duk inda mutum ya harari irin wannan wurin ya tafi domin su ba sa menene ba sa valuing addinin nan nasu ba sa daraja shi ba sa kimanta umurnin Allah ba sa kimanta iyakokin Allah kowane lokaci za su keta su kawai a magance ko a aikace Allah ce waɗannan mutane wa gharratumul hayatud duniya rayuwar duniya ta ruɗe su inji Allah westernization civilization wani wai wayewa da burgewa da makamantansu za a zauna zaman yanka kek da amarya da ango za a ɗan tafa haka za su ɗan rausaya sai mai tsoron Allah ya je irin wannan wurare. Eh? kana zaune he kaga kawai mace ta zo ta zauna a nan da makamantansu da kayi abun nan wai ai kai dan eh, nuna janda ne bambancin janda da makamantansu duk irin waɗannan wurare Allah ya ce rayuwar duniya ta ruɗi waɗannan mutanen ta ruɗe su wa zakkir bihi kai mumini in ka shiga irin wannan wajen ko kuma hada ka hadu da waɗannan mutanen wa zakkir bihi ka rika wa'azi da alqur'anin nan ka rika tunatar da su da alqur'anin nan cewa abinda suke din nan ba kyau ba wai ku hadu ku ci abinci ku tafa kawai ku je ka ce kai an gayyace ka ko zama ya rika hada ka da su ba in zama ta hada ka da kai labud da su labud da minhu dole ku hadu din to wa zakkir bihi ka rika wa'azi da alqur'anin nan saboda mai an tubo sala nafsun kada a tsare wata rai a wuta gobe kiyama bima kasabat sakamakon wannan aika aikan da suke yi a duniya na keta iyakokin Allah da izgili da kutse da suke wa addinin Allah kada a menene ka musu wa'azi saboda kowa ya gyara saboda an tubu sala nafsun bima kasabat akwai ranan da za a tsare kowane rai bima kasabar sakamakon wannan abin da ta aikata na ta'asa din shine gobe kiyama a tsare su a wutan jahannama laysa laha min dunillahi waliyun bata da wani majibincinta mai taimaka mata mai agaza mata koma bayan Allah wala shafi'un babu wani mai ceton wannan ran a gobe kiyama wanda wannan ran kuma wa in ta'dil kullu adlin da za ta ba da dukkan abin da ta mallaka na duniyan nan a matsayin fansa ta bayar ta fanshi kanta daga wannan wutan la yi ukhazu minha Allah ce ba za a karɓa mata ba ba za a karɓa musu da za su ba da mil'ul ardi zahaban cikin duniyan nan gaba ɗaya da gold ta ko ta bawa Allah irin gashi ta bayar a tseratar da ita daga wuta Allah ya yi mai da gold a ƙiyama. ya yi mai da gol ko kai aka baka gol ka yi mai da shi a kiyaman ka sayar an baka aljanna shi kenan nan ana ba mu gol ne don wataƙila ka ɗan canja ka ajiye ka sayi abinci in ya ƙare to in aljanna kake abincin bai yankewa wataƙila ka sayi ‘ya'yan itace fruit eh, fi hafa ki hatun wa nakhlun wa rumanun akwai ‘ya'yan itace da ba su yankewa wataƙila ka ce nama za ka sayo kai ta ci Allah ce walahami lahami tsayirin min ma yashtahun akwai nama aljanna yanda baya abin ba abin da kake bukata a aljanna ka saya ko kai aka baka gol a aljanna ba zai maka amfani ba ko kai mutum ya cuce ka kudinka dubu ɗaya miliyan ɗaya dubu goma kaza kaza in ka je kiyaman ba wai da shi zai biya ka ba ayyukansa za a ɗebo maka a baka kwatankwacin abin da ya karɓa na dukiyanka na haƙƙinka ya ƙi baka ladan shi za a ɗebo a baka ai ita kiyama rana ce da Allah ya kira ta yau malayan fa'umalun ne rana ce da dukiya ba ta amfani wala banun ko ‘ya'ya ba su amfani yes in uba bai yi aiki ba ‘ya'yan suna tsaye za su ga ana dragin ɗin ubansu za a kai shi jahannama ba abin da za su iya yi wataƙila a nan duniya shi san ne ma wataƙila shi abin nan ne a chief judge ne na najeriya ma wataƙila a nan shi chief of army staff ne ma na najeriya wataƙila a nan shi, shi wani babban lauya ne ma a najeriya san ne wataƙila a nan IG ne ko kwamishinan 'yan sanda wani nashi bai taɓuwa ba a iya ma taɓa shi duk wanda ina shi ya taba shi sai da ya ce Allah ya isa ya ce mai kace ya ce a'a je ka kawai ni baka ji bane da kyau Allah ya isa ma in yaji da kyau zai hora ka kana tsoro abin nan to irin waɗannan Allah ya ce yauma la yanfa'u malun wala banun irin waɗannan tilin 'ya'yan masu wannan mukamin ba za su taba amfanan ubansu ba a gobe kiyama a ce ga babansu za a kai shi jahannama ya tsaya ce a salamu alaikum ni ne lauyan nan shahararren nan na ina kenan na lahira ko na duniya ina fata an gane ni ne chief of army staff din na ina na nan kiyama jibrilu na tsaye da mala'iku eh ko ka fito ka ce ni ne mai mulkin nan shugaban kasan nan a lahira Allah da ya ce limanil mulkul yauma wa ya amsa shiru kaji sai da Allah ce to lillahi alwahidul qahar in ba mai amsa to nawa ne to saboda haka mutum yayi kokari ya rika wa'azi in ka shiga cikin ƴan uwa masu kuskure ka rika zakir bihi ka rika wa'azi da alqur'anin nan akwai inda zaka shiga ba wai ka ce to ni yanzu in fara wa'azi anan ni ba ni ba haddan qur'ani nayi ba ba sanin hadisi ba ni ba islamic studies na karanta ba ni ba limami ba a'a wane wannan abun da kuke haramu ne ba za ka iya wannan ba sai ka haddace ƙur'ani ba za ka iya ba in ka shiga jama'a wane irin wannan ɗabi'an da aka kwaso na ɗabi'an aure ɗin nan bai da kyau yahudawa ne na yahudawa ne ba za ka iya wannan ba sai ka haddace sayuwul bukhari da an taɓo ka ce a malamai suna da aiki wallahi kalla salamu alaikum wallahi wai tun two weeks ago yake so ya gani wallahi sati biyu da suka wuce nike ta neman ka wato ni ne na yi tafiya na je kano akwai wani gu da na gani gaskiya malam kuna da aiki ka duba fa shi da ya yi tafiyan a kano ya ga abin ko a cikin mota ana tafiya amma wai ni ya nemo ina kaduna nan wai kuma ni ne da aiki la ilaha illallah saboda aka marra aminkum munkaran din nan biyadihi bi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in yastati fa bi qalbihi man din nan ba jinsi bane wai wadansu ne kowa ne ake ce man din nan man tufidul umum kowa ne kawai wanda ya gabar na yayi magana yayi magana to wannan responsibility na nasiha din nan dai da shine Allah ya fifita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita ya daukaka darajanta sama da dukkan al'umomi da suka wuce kuntum khaira ummatin ya ku al'umman manzon Allah ku ne fiyayyun al'umma ukhrijat linnas da aka taɓa samo su a cikin mutane da mai muka fi magabatan bilmali da dukiya a'a da me bil mulki da mulki a'a yace ta'muruna bil ma'arufi. wa hauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ta inda kuka tsere wa dukkan al'umomi da suka gabata kenan duk inda kuka ga abinda ba a yi duk inda kuka karanto wani alheri da zai kai mutum aljanna ya sa rayuwansa ta zamanto nagartacciya rayuwan iyalansa rayuwan ƴaƴansa rayuwan jama'ansa to sai yayi umurni da wannan alkhairi yace jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da wani hadisi da nake so in ɗan tunatar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya yi sallan asuba ya zauna a inda yake bayan an idar da sallah yayi ta ambaton Allah ko karatun alkur'ani ko wuridi har rana ta fito ya yi sallah raka'a biyu ya fita to za a bashi ladan haji da umra cikakku cikakku cikakku sau uku manzo Allah ya maimaita to muna fata yan uwa a rika kokari to ya kaga mutum ɗaya ko biyu wata ila ya kaga sun amsa maka kaga ka yada alheri mutum bai san alheri kawai ya rike kayan shi ya tsid da shi shi ba zai fasin ɗin shi ga waɗansu ba kaga ya umarni da kyakkyawan aiki idan ana tafiya ya ji ana kaza kaza to jama'a salamu alaikum ina da wata kalma gaskiya ina da nasihan da zan mana gaskiya ana kaza ba kyau ana kaza ba kyau maimakon zaman nan ana hira ana jin kiɗe-kiɗen nan me yasa ba za mu ji ƙur'ani ba kiɗa fa ga illanta kaza kaza ga illan shi kaga ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil murkan in addition me wa tu'minuna billah kuna masu imani da Allah Shi ne yahudawa da nasara kiristocin nan suka rasa Allah ya la'ance su Ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum tu'minuna billahi wa ta'minuna bi wa tanhauna wa tu'minuna biLlahi. walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da sun yi imani irin naku sun yi umurni da kyakkyawan aiki irin naku sun hana barna irin naku lakana khairan lahum Wala da abun ya zamanto musu alkhairi sai dai sun ki la hauna an munkari su fa'aluhu shi yasa aka tsine musu to saboda haka mutum ya daina haɗa kai da duk wanda ya san yana ɓata abin nan mutum ka guje shi ya san ga dalilin da ya sa wane ya guje ni wallahi da haka muke ba ma rabuwa amma ni na san dalilin da ya sa wane ya guje ni shan giyan da nike yi ne to ya san rabuwanku don Allah ne a shi wa zakir bihi ka yi gargaɗi da alƙur'anin nan an tubu sala nafsun saboda kada a kama wata rai gobe ƙiyama a tsare ta a wutan jahannama bima kasabat sakamakon aika aikan da ta yi na saɓo wanda lesa lahamin dunillahi waliyun ba ta da wani majiɗinci masoyi da zai fidda ita daga wutan nan wala shafi'un ko wanda zai cece ta wa in ta'adil kulla adlin da za ta ba da dukkan abin da ta mallaka na dukiya a matsayin ta fanshi kanta la yu'khazu minha Allah ce wallahi ba za a karba mata ba ulaika waɗannan mutanen sune alladhina ubusilu sune wanda yake tsararru wanda aka tsare su a cikin wutan jahannama bima kasabu sakamakon ayyukan da suke dama Allah ce kullu nafsin bima kasabat rahina duk abin da rai ta yi to an ajiye mata me za a fara welcoming nasu idan suka shiga wutan jahannama Allah ce lahum sharabun akwai wani irin dan abin sha ka san idan ka zo waje za a dan baka soft drinks ko ba haka ba ka fara da su kafin aka abinci to su abin da za a fara taransu da shi wani sharabun wani abin sha ne min hamimin na ruwan zafi tafashashe ruwan irin na jahannama zafin irin na jahannama babu wani digiri centigrade da za iya auna waye wani abun da ya auna irin uh, mu ina, ina jin 90 ko 200 degree ko ba haka ba a abun nan da boiling point na abin nan na tafasan abu wancan jahannama ne tafasan irin na wutan jahannama ne eh? habim ruwan zafi mai tsananin gaske shi za a fara basu su sha me zai biyo baya wa azabun alimun sai azaba mai raɗaɗin gaske ya biyo baya bima kanu yakfurun sakamakon kafurcin da suka yi a duniya kaga idan ka duba kai relating ƙarshen ayan sakamakon kafurcin da suka yi a can farko kuma suka yi ya huduna fi ayatina ne izgili da ayoyin Allah ashe izgili da ayoyin Allah izgili da ayoyin Allah ɗaukan addini wasa rashin daraja addini to yakan kai mutum da kafurci shi yasa ƙarshen ayan ce sakamakon kafurcin da suka yi can kuma farkon ba kafurcin aka nuna ba sai aka nuna ai wasa da addini izgili da addini duniya ta ruɗe su wasa da addininsu da sukan addini da sukan shiryan Allah shi yasa a can cikin suratul anfali ina jin ko suratu uh, bara'a ne Allah ya ce uh, wa idza qila uh, menene wa idza sa'altahum la yaquluna innama nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin nu'adhib ta'ifatan a can idan ka ce ya ya kuke izgili da addini kuke wasa wallahi dan wasa muke yi wallahi abun ba wai drama ce kawai dan wasan kwaikwayo ne kawai muke hira ne kawai dan nishadi muke idan ka tambaye su me yasa kuke wa addini Allah haka kuke kutse kuke kaza kaza sai na khudu wa nal'ab ai wasa kawai muke Allah ce addinin Allah ne abun wasa ayoyin Allah sunnan manzon Allah ayoyin Allah da shi Allahn karan kansa Allah ce to la ta'taziru ni a wajena ji Allah ba ku da wani excuse a gobe kiyama kat kafartum ba'da imanikum kun kafurta bayan kun yi imani kaga mutun ya tafi kenan Allah uban ya rufa mana asiri kul ka gaya ma waɗannan kafiran ya rasulullah anad'u min dunillahi yanzu a matsayin mu mu musulmi wai ku kafurai mu za ku yi inviting har ku rena mana hankali wai kun zo kuna kiran mu zuwa ga addininku ka gani yanzu ya kaga musulmi yana zaune ana bin kofa gida-gida ana kwankwasa wai wai wai wani tim ne na masu wa'azi wai masu da'awa sun zo su kira ka wai za su kira ka in kaga kafuri har ya zo wai zai maka wa'azi yana zawarcinka wai ka koma addinin shi ya ga ka ne Allah ya ga ka ne to ya ga kana shan giya tare da shi ya ga kuna zuwa club tare ne neman mata tare ta'asa tare shaye tare to ya ce to ni kan wannan tunda wannan ayyukan mu sun zo ɗaya to ya dawo aƙidar mu mana yanda za a mutu ya ganka kamili da shiga da kamala irin na addinin musulunci ya taso maka kwarjininka kawai ma in kana zaune a wajen ba zai iya matso ka ba to ya rena abun da kake ne ya rena rikon da kake wa addinin naka ne to har kaga ya zawarcin zawarcinka wai kafiri sun cika boss wai sun je angwannin musulmi wai wa'azi sun je rigagen fulani wa'azi sun je su kira su wai har a fito su zauna a hada lasfika Remin wayo ne sannan kuma kai sun ga kare na addinin baka kula shi ne baka sallan baka abin nan kowa yana fita na sallah banda kai kuna zaune a office suna lura da ku ai ta ce ta wannan mu mai ta yin wannan mana inda ma ba a fita masallacin kawai a hutace shi kul ka gaya musu yanzu a nadu'u wai mu ne kuke zawarcin kuke kiran mu wai mu da tafarkin ku mu haɗu da ku mu rika kiran min dunillahi muna bauta ma wani Allah wanda wannan abun ma la yanfa'una wanda ba zai amfane mu ba idan ma muka bauta masa din wala yadurruna in muka ki bauta masa ma bai isa ya mana komai ba ba zai iya cutar da mu ba wani raddu ala aqabina mu kuke so wai mu yi ridda mu yi ridda mu yi yuton mu bar addinin musulunci na wai mu biye muku ba'ada da hadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu zuwa ga imani ya shiryar da mu zuwa ga musulunci ya ba mu alqur'ani ya aiko mana manzo Muhammad bayan duk wannan shiriyan wai duk da haka kuna so mu rabu da waɗannan abubuwa mu zubar da su mu bar Allah mu bar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu bar alqur'ani wai mu biyo muku mu biye muku sai ka ce kallazi stahwathu shaitan sai ka ce shayatin sai ka ce irin mutanen da shaidanun nan suka rude su suka fisge su suka wabcare su suka ɗauke hankalin su da tunanin su gaba daya fil ardi mutanen da shaidanu suka yi dominating din su suka suka abin nan suka kwace su hairana ka gansu a rikice ma malam babu seki Hmm? mutum ya imauce ya rikice an raba shi da musuluncin nan shi baya can baya nan ka ganshi a hargitse alhalin lahu ashabun ga 'yan uwan shi a gefe ga waɗansu mumunai makwabtansa 'yan uwansa hu ilal huda suna kiran shi zuwa ga shari'a suna ce masa itina zo wajenmu biyo ta farkinmu zo ka musulunta nan ne tsira yake kuna so mu zama irin waɗancan mutanen kulto ka gaya musu a'a ba za mu bi naku ba domin inna hudallahi huwal huda shiriyan Allah na musuluncin nan da muke kai shi ne shiryan da babu wani shirya sama da shi domin wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dinan yau na cikita muku addininku in ji Allah duk wata ni'ima da kuke bukata wallahi tana cikin addinin musuluncin nan na yarda muku in ji Allah na zaɓa muku na amince muku da addinin musulunci ya zamanto addinin da za ku rayu a kai ku zo ku tarar da ni a gobe kiyama kuna kai shi yasa Allah ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda mutuwa ta riske ku wallahi face kuna musulmi amma in mutum ya bar musulunci na ya wasa da shi to falan yi kubala minhu ta duk abin da ka je wa Allah da shi gobe kiyama da sunan addini in dai ba na musuluncin nan ba ne Allah ce wallahi ba zan karɓa maka ba za ka gane ranan kana cikin wanda suka yi asara wa huwa fil akhirati min al khasirin Allah rufa mana asiri kul ka gaya musu inna hudallah wannan musuluncin da Allah ya zo mana da shi da muke kai rayuwar musuluncin nan da muke kai huwal huda shine tsantsan shiriya wa umirna kuma an umurce mu mu musulmi linuslima li alamin mu zamanto masu miƙa wuyanmu total submission ga dokokin Allah da kuma shi allah kansa kada mu yadda mu miƙa mu ga wani in kace ce la ilaha illallah to ka miƙa wuyanka ga Allah kawai ba za ka taɓa yuton ka miƙa kanka ga wani can ba ina fata an gane ko

Allah ce ku fita harkansu in ji Allah ku rabu da su lakum dinukum walidin ku bar su can su yi shirmensu ku fita su ku rike musuluncin nan wa an aqimu salata ku tsaida sallan nan ku rike ta ku rika tsaida ita kada ku yadda wani ya raba ku da sallah ku rike sallah ita ce rayuwa ku rike ta Watta wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah a cikin sauran dokokinsa ku ji tsoron Allah wajen halal ɗinsa abinda yace halal ne to ku ji tsoron Allah ku rike shi a matsayin halal ɗin kada ku haramta shi inda yace haram ku nesanci nan kar ku kwalli nan kar ku shiga nan kar ku saurari kaza kar ku kalli kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza nan ma ku ji tsoron Allah ɗin ku haramta abinda ya haramta muku ɗin kada ku yadda ku biye ma waɗancan su karkatar da ku su raba ku da Allah Allah nan da ya ba ku wannan umarni yace ku fita harkan kafurai ku rike sallah ku tsaya a kanta ku tsoraci Allah shine wanda ilaihi tuhsharun shine wanda in kun mutu fa za a tada ku zuwa gare shi za a tada ku zuwa gare shi shi Allah nan da ya ba ku wannan umarnin yace ku rike shi ku rabu da hudubobin kafurai huwa alladhi khalaqa samawati wal arda bil haqqi shine ya halitta muku sammai da kasai da gaskiya kowa ya san amfanin da muke samu daga sama kowa ya san amfanin da muke samu daga ƙasa anna sababna alma'a sabban thumma shaqaqna al-arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa fakihatan wa abban mata'an lakum wa an'amikum ta ya za a ku bar wanda ya muku wannan ku riƙe wai wani can daban shi yasa ashabul kahfi waɗannan matasan da Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan lokacin da sarkin wannan lokacin yace shi Allah ne yana kiran mutane yana zawarcin su zo su bauta masa suka ki waɗannan matasa din ba su wuce bakwai ba in ka ji fityatun 'yan samarin da ba su kai goma ba me suka kafa hujjansu na cewa ba za su taɓa bauta sarkin ba Allah zai za Allah za su bautawa suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatatan suka ce mu rabbuna ubangijinmu da zamu mu riƙe muka kafe a kansa shi zamu bautawa shi ne rabbus samawati wal ard ubangijin da ya halitta mana sammai wal da ƙasai da abinci da abinda muke samu da arzikinmu duka daga sama da ƙasa ne ta ya za a yi mu sake wanda ya mana wannan gatan mu zo mu riƙe wani wanda bai halitta mana ko ganye ko kuda bai halitta ba ai laqad qulna idan shatatan idan muka yi haka babu shakka ba mu yi adalci ba ba mu yi adalci ba ga Allah mai sustaining namu wanda yake ba mu duk abinda muke so ya halitta mana sammai da kasai ga sunan mun san abin da muke samu daga kasan da arziki da komai sannan mu sake shi mu zo wanda bai halitta mana ko ganye ba mu wai shi zamu rike wancan yayi aiki mu mu gode ma wani wanda bai mana aiki ba ai in kai haka laqad qulna idan shatatan is injustice suka ce ba mu yi adalci wa kanmu ba ba mu yi adalci wa mahalicinmu ba to saboda haka ba yanda za Allah ya maka gata ya maka ni'ima ya maka kaza rabbus sama ya halitta mana samai wal arda da kasai sannan kai wani yazo ya ce wai ka sake wannan ka je ka bauta ma wani sandararren abunda bai halicci komai ba in ka bauta mai ma ba zai amfane ka ba in ka ki ka shure shi ma ba zai iya cutar da kai ba annabi ibrahim ya sassare su gaba daya da takwabi da gatari ya sassare su sama da gumaka nawa cike da waje ba su mai komai ba duk yawansu ɗin nan eh wannan shi ko annabi isa kace yau ba zan bauta maka ba ina yake zai ya cutar da kai to in kace zan bauta maka wani abu ya same ka ka kira shi zai iya zuwa ya tsare ka birkin mota ya tsinke maka nan ka yi rafin nan ka gani ka kira shi in zai zo rafi kawai za ka kira shi in zai zo mutum ba zai maka komai ba ba zai amfane ka ba duk wanda kake takama shaihi ne wani wali ne in ka kira shi kana wai abun nan istigasa kana neman taimako kana neman guduma da shi ya zo ya maka ɗauki. nan gangaren mota ta, ta kukuce maka ka yi rafin nan ba birki kuma kan ya kulle ka kira shi ka gani inda za ka san ba mai amfananka ba amma kana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama ya ce allazina idza asabatun musibatun qalu menene inna lillahi wa yace ulaika ulaika allazina eh, alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun ku ne akan shari'a wanda kuke kiran Allah shine mai kun ya kun sai ya ce motan ta tsaya kawai ya ce motan ta tsaya ya kaga fes kafe ta kawai ta amma mutum ka kira shi baya nan ya dade da mutuwa mutum ya dade da mutuwa tarihi ma ake baka eh in ka duba tarihin shi tun 16 kaza kaza yayi rayuwar shi ya ya ya, ya rube ya abin nan kai yanzu kullun ana reviving maka shi ana ce ka rika kiran shi ta yaya za ka yi ka kira shi ko ta yana kasu nan ma ka gangaro nan ta ya zo ya tsaya gaban motan ya tare ta haka ba abin da zai maka ne abin da zai maka sai Allah ne mai wannan fawa din ta Allah ne mai wannan fawa din Allah ubangi ya samu dace yana wani gari ka kira shi kuma ka san ya mutu idan kai Najeriya nan ka kira shi wani ya kira shi a London ya fara zuwa ya fara zuwa ya taimakiwa ya fara zuwa kuma same time ne matsalan ya same ku ya fara zuwa wajen waye mu ɗauka makai kaɗai ne amma amma yana ƙasan waje ka kira shi wani irin fawa ka bashi da har ya zo ɗin kafin abun ya same ka shi har ya zo jirgin sama zai biyo ya gudu ya yi visa ya nemi ticket ya yi bukin abu zai same ka cikin minti uku wani irin zuwa kake in kaga ya zo ɗin yadda ka bukata to ba mutum ba ne ba mutum ba ne kaga in ba mutum ba ne to wataƙila aljani ne shi kuma aljani ba zai zo ba sai ka ba shi wani abu cuɗe ne un cuɗe ka kenan eh, ya ce kai ina fara bani menene bakin rago shi ɗin makaryan shi sai da ikon Allah saboda haka Allah ne wanda mutum biliyan ɗaya za su kira shi a lokaci ɗaya suna bukatan duk kuma ya ce kawai kun ya gama da abun kowanne kawai ya zama to safe Allah ne mai wannan fawa Allah ya ce wa yau ma ya ƙulu ku duba akwai wata ranar da za ta zo idan ranar ta zo ya ƙulu Allah zai ce wa ranar kun ki kasance kiyama kawai fa ya kunu sai kiyama ya kasance alkiyaman nan da ake musu ba zai zo ba Allah ce umurni kawai zan ba alkiyama ya kasance kun kasance kawai fa ya kuna ya kuga alkiyama ya kasance hmm? Allah maɗaukacin sarki yana ce a idza kunna izaman nakhira zaka ji kafirai suna ce yanzu idan muka zamanto kasusuwa muka rididdige muka zamanto abin nan mu ne zamu iya ta Allah ce fa inna ma hiya zajaratun wahida Umarni ne guda ɗaya zan bayar kawai kun ku tashi ɗin kawai fa idahum bisahira duk wani abin da ka gani da waɗannan two letters ɗin kafin da nunin kun kasance kai sai ya kasance to Allah ce ya ku ga alkiyaman ta kasance qauluhul haqq dama shine wanda maganar shi in ya faɗe ta gaskiya ne babu ja walahul mulku kuma Allah nan shine mai mulki mai nuna mulki yawma yunfakhu fi suri ranan da za a yi busa a kaho duk ran da za a yi busa a kaho kowa zai mutu busa na farko kenan sai an yi 40 years bayan an hura kaho na farko sai an shekara 40 komai ya mutu baya exist ba abinda ke motsi a duniyan nan sai an yi shekara 40 babu wani abu mai motsi hatta kiyashi ba ka gan shi a duniya sannan a yi busa na biyu kuma ana hura na biyu sai kaga lokacin ne kowa zai tashi kawai to Allah ya ce shi ne mai mulki a wannan ranar shi ya sa ya yi tambaya ya ce limanil mulkul yau makai wai waye mai mulki a yau ne shiru za ka ji ai Allah ce ah, ba ansa ne to lillahi wahidul kahar na amsa muku na Allah ne shi kadai mai tirsasawa mai fawa sama da kowa to Allah maɗaukakin sarki yace shine mai nuna mulki da isa a gobe kiyaman nan alimul ghaibi masanin abin da ke ɓoye na ayyukan bayinsa abin da ka laɓe ka ɓoye ka yi Allah ce ni ne masanin abin da ka yi wasu shahadati da abin da ka yi shi a fili Allah ce ni ne masanin shi wa huwa shi kuma Allah mai iya hukunci ne a gobe kiyama kan ayyukan da ka yi? saboda iya hukuncin shi da kwarewansa da adalcinsa a wajen hukunci sai ya ce wa mai ɗa'a da biyayya ya je aljanna kaga ai ai hukunci mai kyau ya ce su kuma maɓarnata kafirai masu nuna isa mabarnata su je wuta kaga ai hukunci ya yi ai kyan kafiri yana wuta wallahi kyan mumini yana aljanna musulmi sannan Alkhabiru mai ba da labari ne ga dukkan abin da kuka yi a gobe kiyaman nan shi Allah maɗaukakin sarki ya zartanwa kowa hukuncin shi ina fata an gane ko to wannan shine abinda ya saukaka nawa muka fara time yayi yayi okay da 25 to da akwai wani bako da zai zo ya mana wani bayani ina jin bai iso ba na'am ina jin bai iso saƙo ne daga mahaifishin ok ya turo da takarda wani bawan Allah ne cikinmu da Allah ubangi ya bashi wani matsayi a Najeriya shine ofis din da ya rike akwai abubuwan da ya tarar wanda a lokacin ana zalintan al'umman musulmi lokacin da ba shi bane a ofis din lokacin da Allah ya bashi yanzu to sai ya ga akwai haƙoƙi da yawa na al'umma musulmi da aka danne a wajen ba a ma san da su ba sai da Allah ya bashi yanzu to shi yasa ya ce zai zo ya yi wani takaitaccen bayani hanyar da ake bi a mori wannan abin da ya tarar da ofis ɗin wanda gwamnatin tarayya ne ta tace yan ƙasa gaba ɗaya ta ware waɗannan haƙoƙin tace a basu amma da yake ba musulmi bane a kai a lokacin wancan da ya hau ya danne sai ya rika tura shi zuwa ga ƴan uwansa na gaba da kuliya kenan sai kuma shi kuma da ya zo din sai ya tarar da yake Allah ya bashi sai yace to wannan haƙƙin ya kamata su ma musulmi su san hanyar da ake bi su samu moriyansa shi yasa yace zai zo nan yayi bayani don kowa ya zabura amma sun turo takarda cewa bai samu isowa ba sai gobe da izinin Allah subhanahu wataala dama da yace zai zo ɗin na ce to zan bashi yan mintuna goma sha biyar na tambayoyin nan da ake yi sai yayi bayani ya amfani al'umma amma Allah ubangi raya mu zuwa goben mu je wannan bayanin da izinin Allah subhanahu wataala kai ka ga, ka ji karara da kunnenka abinda ayoyin Allah suke faɗa maka ba sa son ka ba sa son ka ba sa son ka kuma in ka ji sun furta abu ɗaya to 99 yana ƙudundune a zuciyarsu. to Allah ubangi ya rufa mana asir Allah ubangi ya kai mu gobe din ga tambayoyin yau kamar haka assalamu alaikum Allah ya kara wa malan ilimi ya kuma yi maka da yayi wa zuriyarka albarka amin ya rabbal alamin da ni da ku duka azumi kowane kwana uku a kowane sabon wata watan musulunci da kuma azumtar litinin da alhamis wanne ne ya fi to kowanne dai ka ɗauka ya yi shi wancan kwana uku a kowane wata yana represent kowane azumi daya yana representing kwana goma azumi daya yana representing kwana goma yana wakiltan a madadin kwana goma in ka yi su din tamkar watan gaba daya ka azumce shi kenan dama wata kwana talatin ne to azumin kwana daya yana matsayin kwana goma kwana biyu yana matsayin kwana ashirin na ukun yana matsayin kwana talatin su ne bayaninsu shi kuma litinin da alhamis manzo Allah sassala ya ce ana kai ba ayyukan bawa a gaban Allah a mako sau biyu duk abinda muke na alkhairi ko mai kyau dukkan ayyukanmu dai akan tattara su a kai su gaban Allah a mako sau biyu manzo Allah sassala ya ce ranar litinin da ranar alhamis ake kaiwa yawa idan kai aiki daga ranar alhamis juma'a juma'a asabar lahadi sai a tattara su gaba ɗaya a haɗa da na litinin a kai gaban Allah sai na talata laraba da shi alhamis din in kai a tattara su gaba ɗaya a kai gaban Allah shi yasa manzo Allah sallallahu ya ce ranakun da ake kai ayyukan bayi a mako kenan ina son duk ran da za a kai aiki na gaban Allah un hada da azumi un hada da azumi shine ake litinin da alhamis saboda haka kowanne nasu din akwai matsayinsu daban-daban da manzon Allah ya nuna domin azumumukan nafilan suna nan ina jin wajen kala shida ne azumin ranar arfa azumin sitta shawwal litinin alhamis ayyamul bid lokacin da wata yake sha uku sha hudu sha biyar sannan kuma akwai uku akwai siyamu yaumin wa iftaru yaumin siyamu nabiyillahi dawud shine siyamu dahar akwai su daban-daban waɗannan Allah ubangiji mana muwafaka na bi liman sallah sai na rasa raka'a ɗaya da liman ya sallame sai na tashi na cika wanda ban samu ba tambaya ta ita ce idan liman ya yi sallama gaba ɗaya gaba za tashi ko da in ya fara sallama a ah, liman sai ya yi sallama duka ake tashi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya gama sai ya gama na biyu ake miƙewa ba wai liman da zaran yayi na ɗaya kafin ya dawo na biyun har an miƙe ba a'a hatta ma wanda ba a bin su bashin raka'an wani da ya ji liman yayi salamu alaikum guda ɗaya kawai sai kaga ya ce salamu sai sai kaga ya koma gefe kawai ya fara jan carbi tun liman bai faɗi na biyu ba sai ka ce wani abu ne ke cizon jama'a haka zaka tarar hei liman ya faɗi sallaman biyun nan ya cika su gaba ɗaya yayi na farko ta dama ya na biyun ta hagu ya kammala su mai tashi ramawa ya rama mai fara astakfirullah astakfirullah yayi nashi Allah ubangi ya sa mu dace assalamu alaikum rahmatullah dan Allah malam ina son cikakken bayani akan yanda ake istikhara da kuma addu'a da ake karantawa a ciki ka samu littafin nan hisnul muslim a hisnul muslim littafi ne karami ja karami ana sa shi aljihu ko du'a'ul muslim du'a'ul mustajaba akwai istikharan a ciki istikhara dai kalma ce ta larabci shine ba wa Allah zabi wa Allah zabi manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya tasamma abu zai yi su daya yazo ya hadu da daya to in yi wannan ko in yi wannan in yi wannan ko in yi wannan misali kawai misali kana zaune sai aka dauke ka wurare biyu aka ce to sunanka ya fito cikin wanda za su je senate can kuma sunanka ya fito wanda za su je house of reps ko da yake na ko da wani ya ce kan abdullahi ya bashi abin nan ya bashi kalmar shahada ina fata an gane ko to sai kaga ni unje wannan ko unje wannan unje can ne ko unje nan ko kuma abu ne za ka yi shi he ka ce bari in ba Allah zaɓi in akwai alheri a cike tabbatar in babu kawai ya tafi Allah raban to manzo Allah sallallahu alaihi nuna yace duk wanda ya tashi zai bawa Allah zabi zai istikhara yayi alwala ya kyautata alwalan ya je yayi nafila biyu wanda ba na farilla ba bayan yayi nafila biyun sai ya zauna ya bawa Allah subhanahu ta'ala zabi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra in ka san wannan al'amarin da na sa a gaba khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri ajilihi aw ajilihi faqdirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadha al'amra sharran li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri ajilihi aw ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haythu kana thumma raddini bi ya Allah ina baka zabi domin kai ne masani ina baka kai ne mai iko kai ne masani ni bani da iko bani da sani kai ne ka san abin da ya dace wannan al'amarin da na ta sama ka faɗe shi aure na da wance ka kira sunanta ko wannan kwangilan da aka bani mai kaza a ka faɗi sunan abun in alheri ne a gare ni ga rayuwata da addini na da ƙarshe na cikin gaggawa ne alherin ko kuma sai cikin jinkiri ne to Allah ka kaddara mun shi ka tabbatar mun shi kuma ka sanya mun gamsuwa da yarda da confidence akan abu. in kuma wannan abun ka ambace shi sharri ne a gare ni da addini na da rayuwata da ƙarshen al'amarina cikin gaggawa ne ko cikin jinkiri ne ya Allah ka juya shi yayi haka ni kuma ka ka juya ni un yi haka ka tabbatar mun da alheri duk inda yake ya Allah shine istikhara to idan kai wannan abun ko aure ne ko wani aiki kake nema to ba wai fa mala'ika bane zai sauko ya maka wahayi ya ce an ga istikharan ka kabar wannan abun ko kuma ci gaba da yi no Allah zai sanya maka a zuciya ne ka ji kawai abun yana ƙara shiga zuciyanka kana samun confidence a kai kana ƙara yadda da abun kana samun karfafuwa a abun haka kake ji a zuciyanka idan kuma ba alheri sai ka ji abun ma kullum ba ka san shi kullum fita yake yi kullum fita yake kullum tsanan abun kake yi har ma ka zo ka ji ba ka san shi koya maka haka a zuciya kai za ka yi filin ɗin abun kai da kai ko kuma wani wanda yake mai fada a jina a mai fada a jinka ne yace bai son abun mahaifinka ko mahaifiyarka ce kaiwa ne ban san ka da auren nan ban san ka da wanki ka zaɓa ko ni ko ita kai ga kofi ma ba ni nonon da na baka a'a mama me yayi zafi na bari mama na bari nono an dade da haɗiye shi ina zan taso wani <laughs> ina fata an gane ko to sai ka ga mahaifinka shine jigon auren nan naka kuma ta nuna abadan ba ta so ta nuna tashin hankali to istikhara na iya zuwa ta wannan result din kenan karkana ce akramakallahu wallahi baba ta ce na samu yarinya wallahi tallahi ta haddace alqur'ani mutumiyar kirki saliha tace samsam akramakallahu ya kamata wani ɗauke ka muje ya ce kai tsaya ka yi istikhara shekara ɗaya ina istikhara malam to me ma'ana istikhara in alheri ne Allah ya tabbatar in sharri ne in sharri ne Allah ya kauda abu ce to nace to ai kauda shi din ne yazo ta bakin mahaifiyarka ko mahaifinka ai shi kenan mutum hanya natsu in kaga abu ya kici ya kicin yawa why not ka kai referring din abun zuwa ga istikharan da kai ne ina fata an gane ko ko ita yarinyar ta ce ba ta so ko wanda ya ce zai baka abun ya fasa duka Allah yana iya kawo abun ya kau da shi ɗin dai ta kowane ta farke ta kowane hanya kar ka zo ka ce wani ya mun bakin ciki eh ni ne da za a ba wannan kungilan yayin shige fice ya bada kuɗi ba ka yi istikhara ba kai in ba alheri bane kar ma Allah ya hada ka da abun to ya za a yi ya kawar ya ba ma wancan kuma ka kulla gaba da shi in mutu ya istihara bai faɗa da kowa bai jin bakin ciki don ya rasa abin ko ya yi damuwa ko ya yi gaba da wani wallahi Allah ubangi ya mu dace wannan istihara din kenan to a nan ne za mu ɗan dakata a lokacin mu ɗin yayi da izinin Allah in Allah ya raya mu gobe za a ci gaba da amsa tambayoyi akwai bayan Allah da suka kawo ƙur'anai Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ya karɓa musu Allah Ubangi ya biya mana bukatunmu ya biya musu bukatunsu ya biya ma duk wani um, musulmi bukatunsa na alkhairi Allah ya mana albarka Allah samu gama da duniya lafiya Allah ji kan iyayenmu da kakanninmu ya yi wa zurriya da ‘ya'ya albarka Allah ubangi ya biya mana bukatunmu na duniya da na lahira gaba ɗaya duk wani musulmi mai sa goshi a ƙasa yawa Allah su jada ta gaskiya ta gaskiya to Allah ubangiya masa albarka ya yarda da shi ya karba masa dukkan ayyukansa wanda suka bauɗe a cikin mu suka bar tafarkin manzon Allah sunnan manzon Allah Allah ya dawo mana da su wanda kuma suka bijire Allah ya dawo da su wanda ba za su shiryu ba to Allah ubangi ya raba mu da sharrin su ya raba mu da su ya raba mu da makircin su Allah ya zaba mana alkhairi a duk inda yake wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ubangi ya mata albarka Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh